Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato takas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata ƙungiyar farar hula da ke sa ido kan ci gaba da kuma kare hakkokin al'umma mai suna Center for Advancement of Civil Liberties and Development ta gudanar da zanga-zangar gama gari inda ta yi amfani da hotunan balan-balan ta yanar gizo domin jan hankulan hukumomin kasar kan abubuwan da suka shafi batutuwan gaban kasar yayin da Najeriya ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai. Sannan kuma Majalisar Limaman Abuja ta yi wani taro don karfafawa limaman gwiwa su ci gaba da tsayawa kan gaskiya da gujewa marawa wani bangaren siyasa baya. bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku muna kuma dauke da labaran wasanni to amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump na ci gaba da zama a wani asibiti da ke wajen birnin washington tun bayan fitar labaran da ke nuna cewa ya kamu da cutar coronavirus shugaban ya aika sakon twitter a daren jiya juma'a yana mai nuna godiyarsa da kauna ga jama'a trump ya wallafa cewa ina ga komai na tafiya daidai na mai godiya ga kowa da kowa inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan haruffa a sakon nasa wata takarda da likitan shugaban na amurka dr sean conley ya aika wa sakataren yada labarai a fadar white house kelly makaneni ta ce a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na nan kalau ya kara da cewa shugaba trump baya bukatar wata na'urar taimakawa numfashi amma kuma bayan da muka ya kwararru mun zaɓi mu raka bashi maganin remdesivir ya kuma kammala zangon shan maganinsa na farko yana kuma samun kyakkyawan hutu da dai tsakar ranar juma'a aka kai trump wani asibitin soji da bashi da nisa da fadar white house inda ake sa ran zai kwashe wasu kwanaki a wurin to shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na amurka tare da iyalinsa bayan da ya sanar da cewa shi da mai sa melania trump sun kamu da cutar ta covid-19 a dai ranar juma'a shugaban na amurka ya sanar da hakan a shafinsa na twitter babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aika da sakonsa ga shugaba trump da uwar gidansa melania trump inda ya musu fatan samun sauki cikin gaggawa haka zalika shi ma shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros arnam ghebreyesus ya mika sakon fatan alheri da samun sauki ga trump da iyalinsa shi ba shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce al'ummar amurka yin addu'o'in nemar wa shugaban da uwar gidansa melania lafiya bayan da aka sanar da cewa sun kamu da cutar yayin da ke fatan samun lafiya ga iyalan shugaban kasar dangane da wannan rashin lafiya shugaban na najeriya ya yi kira ga 'yan najeriya da sadaka kiyaye ka'idojin da ke hana yaduwar cutar a dai watan maris hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana cutar ta coronavirus a matsayin annobar da ta addabi duniya tun kuma daga wannan lokaci sama da mutum miliyan 34 suka kamu da ita a duk faɗin duniya kamar yadda alƙalman hukumar suka nuna masu fashin baki sun ce mai yiwa a wurin wasu tarurruka da shugaban na amurka ya halatta a makon da ya gabata ne ya kamu da cutar ta coronavirus a ranar juma'ar makon da ya gabata shugaba trump ya halarci wani taron samar da kudade a otal ɗinsa da ke washington shugabar mata a kwamitin ƙasa na jam'iyyar republican rona mcdaniel wacce ta halarci taron ta kamu da cutar ta covid-19 ita ma a washe gari ne kuma fadar white house ta gudanar da wasu taruka ga mai shari'a amy coney barrett wacce shugaba Trump ya zaba a matsayin wacce za ta mai gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani dan kunan bakin wake ya tada bam a wata mota da aka cika da ababen fashewa a gabashin lardin har da ke kasar, inda ya kashe mutum sha biyar ya kuma jikkata wasu da dama. Kasar ta Afghanistan da ke fama da yaƙi-yaƙi. ta ga karin tashe-tashen hankula a 'yan makonnin nan duk da cewa wakilan gwamnatin kasar da na mayakan taliban suna wani zaman sulhu a doha babban birnin qatar wani kakakin gwamnati a yankin na nan gahar ya faɗa wa voa cewa wannan mummunan hari da aka kai a gundumar da ake kira gani kel ya faru ne a kusa da wani ginin ofishin jami'an leken asirin kasar ta afghanistan kakakin ya kara da cewa harin ya kuma da jami'an tsaro ne da fararen hula yana mai cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutun zai karu dakarun armenia da na azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau asabar a yankin nagorno karabakh inda suka yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta kwana bakwai cif kenan bangarorin biyu suka kwashe suna gwabza fada armenia ta ce dakarun azerbaijan na kaikaitar birnin stepanakat a har-haren bamaman da suke kaiwa hukumomi a bangaren da ke kokarin ballewa sun yi gargadin cewa an fara faɗin ƙarshe kenan a yankin sun kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su amince da 'yancin gashin kan yankin nagorno karabakh inda suka ce hakan ne kadai zai iya samar da zaman lafiya a yankin madalla a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar farar hula da ke lura da ci gaba da kuma kare hakkokin al'umma mai suna Center for Advancement of Civil Liberties and Development ta gudanar da zanga-zangar gama gari inda ta yi amfani da hotunan balan-balan ta yanar gizo domin jan hankulan hukumomin kasar kabbatattu da suka shafi ci gaban kasar yayin da Najeriya kuma ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai. Daga Abuja ga rahoton shamsiyya Hamza Ibrahim. Zanga-zangar wacce aka yi wa taken har yanzu ba a samu 'yanci ba, wato not yet independent. A cewar kungiyar duk da shekaru 60 da samun 'yancin kan Najeriya, har yanzu akwai rashin cigaba da rashin shugabanci na gari, kuma 'yan Najeriya ba su mori roman demokradiyya ba, kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayan kungiyar Ariyo Dare Atoye ya bayyana. China in terms of infrastructure are still colonized recognized by some of these different countries, you know, because we still depend on them for what we call imports, bring all sorts of things into our country. So our nation actually a nation that, you know, more pressed than towards for even all the tribes came together to actually, you know, have independence in 1960. Zanga-zangar kungiyar dai zai fi mai da hankali ne akan abubuwa biyar da ke cewa al'ummar kasar tuwa kwarya wanda suka hada da karin farashin kuɗin man fetur da na kuɗin wutar lantarki hada da dokar da ke duba ayyukan kamfanoni a kasar da kuma dokar kalaman nuna kiyayya da na kafofin shafukan sada zumunta. Ita ma 'yar maya a tafiyar Hajiya Aisha Musa ta yi ƙari da cewar. A ce Najeriya tana sittin amma bamu gane kan komi ba kullum ci baya take yi ba ci gaba ba. Rashin tsaro gaskiya abu ne da ke ci mun tuwa a ƙwarya. Komi ya yi tsada gashi yanzu fita yana zama ma mutane aiki saboda fitan ma ya zama wani abu kidnappers ɗin ga da ake fama da su. Yau ka ji an ce an ɗauki ɗan wancan yau ka ji an ce baban wancan sannan a ce ana biki kuɗin da ya kamata a taimaka ma talakawa ma da shi ba tsaro abu duk ya biya ya cakuɗe don Allah a dinga jin tsoron Allah. Shi ma Suleiman Ahmad Babura ya bayyana cewa. Har yanzu a ƙasar nan mutane suna cikin talauci har yanzu ana fama da yunwa har yanzu akwai matsala ta abin da ya shafi ci gaba shekara sittin wanda ko da mutum ne aka ce shekara sittin fa shekara ce a matsayin sa ma'aikaci shekara ce ta retirement ma ya kamata a ce ya ritaya da haka ina ganin ah, mu ma ba abin da ya kamata ƙasar nan a yanzu yanzu shine mata ritaya a sake sabon lali daga wannan shekarar da ta yi wanda muna fatan hakan zai sa duk irin wannan ci baya da aka samu ya zama daga shekara ta 2021 an ƙara samun ci gaba. Da yake zantawa da manema labaru dan fafutuka kuma dan gwagwarmaya a kungiyar Rafael Adebayo ya ce manufansu shine bayyana yadda al'amura suka taɓarɓare a ƙasar wajen amfani da hotunan balan-balan masu launi iri daban-daban da ke nuna tutar Najeriya kuma za su yi zanga-zangar ne a akalla wajaje goma da ke garin Abuja da kuma akalla da gurare ashirin a faɗin ƙasar. And that unlike in other parts of the world where the narrative around balloons is to, to celebrate something good, a good moment. We are saying that these balloons in Nigeria mean our sufferings. They mean the pain, the hardship that we are having to endure under this way and that we can no longer continue this way. Ƙungiyar J ta bayyana cewa tana so ta share shekaru 60 da ƙasar ta bata don samar da wani sabon yanayi duba da cewa waɗanda ke rike da madafin iko sun gaza. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Majalisar Limaman Abuja ta gudanar da wani taro don karfafawa limaman gwiwa su ci gaba da tsayawa kan gaskiya da gujewa marawa wani bangaren siyasa baya a kasar. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Elhikaya dauke da rahoton. هذه النسخة الأصلية أنها مكتوبة بالإنجليزية ولكن أرسلنا النسخة الإلكترونية آنفا Majalisar Limaman Babban Birnin Najeriya Abuja da ke da ƙananan hukumomi shida ta yi gagarumin taro da bita ta wuni biyu don ƙara limamin ƙwarin gwiwa tsayawa kan gaskiya da kaucewa mara kowane bangare baya. Majalisar dai ta haɗa da limamin Masallacin Juma'a ne na dukkan ƙungiyoyin Islama da kan taro a muhimman lokuta da shekara. Limamin masallacin Juma'a na Sokoro ƙarƙashin ofishin jakadancin Saudiya Sheikh Sufiyanu Abdullahi shine mataimakin shugaban majalisar. Liman idan ya hau kan mimbari ya sani cewa waɗanda ke gaba gare shi da sunan masu saurare za su ya iya kasancewa a kowane bangare na nau'ukan siyasoshi din nan abinda ya kamaci liman amfani da game garin kalmomi da ba za su nuna shiga inda yake ba domin waɗanda duke gaban shi akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza kai kuma liman ba shekara hudu ba ne kawai aka aje ka a nan wanda za su zo su wuce ɗan siyasa zai milki ya zo ya wuce amma ba za ka hau mimbari ba ya zamanto na kamfen na siyasa ba laifi ka ce ku yi ƙoƙarin kulawa da wanda zai iya yiwa ya saman maku amana ko adalci bai kamata liman ya fito kan mimbari ba ya ce yana da candidate me limaman ke cewa ne malam abdullahi umar shine limamin masallacin juma'a na yalkwatar jibes yan siyasa su faɗa musu gaskiyan al'amarin yadda rayuwa ta kamata a fuskanta wa'anda ya shafi ma'aikatan gwamnati su kansu a kira hankalinsu zuwa ga yin abubuwa da jin tsoron allah musamman wanda yake shi shine mafita in kowa ya ji tsoron allah a fagen rayuwarsa ta kowane bangare da irin gudunmuwan da yake yi da ayyukan da yake yi to za mu samu mafita sosai sunana ibrahim muhammad fadun a limamin masallacin amsko anas bin malik islamic center shi limami ya zama uba wayar musu da kai kar su tsaya a matsayin bayan wani fati su kawo wa kansu a ci musu mutunci ko a ci mutuncin addini majalisar limaman na samun kuɗin gudanarwa daga gidajen burodi kimanin biyu da ta kafa waɗanda kan dauda wani lamura ba tare da mika kogon bara ba. Shi kuma wannan gidan biredi mun fara yin shi na farko a Maraba wanda wannan ƙarshe shine ya samun mana da abin da a yanzu kowace area council mukan aika mata da abin da ba zai gaza dubu arba'in ba a duk wata don ta gudanar da al'amuranta na majalisar limamanta daga wannan gidan biredi muke samu. Imam Sufiyanu Abdullahi da ƙarin bayani taron da ya gudana ne karkashin jagorancin shugaban Imam Tajuddin Muhammad na masallaci masallacin Fuad na Babidi da ke Zontiri Abuja. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu ilhikaya Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraron mu bula adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi daɗewa bisa karagar mulki wato sarki na goma sha takwas Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar burkina faso to bari mu fara da ci gaban tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris wanda allah ya yi rasuwa ranar lahadi 19 ga watan nan na satumba idan ɗimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu wasu suke ci gaba da turo mana sakonnin neman jin tarihin sarkin na saurare ga wakilin sashen hausa na muryar amurka a kaduna isa lawal ikara da ci gaban ansoshin da ya samo daga masanin tarihi na na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala wanda za mu dan koma baya mu dora daga inda yake cewa a kudancin kaduna idan yi magana ba sa sabawa har an kai lokacin da aka waye gari ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar kaduna yana kiran mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin eh, sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da damar da zai cire sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ka gani saboda mai saboda gudunmawar da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba ka ga samar da zaman lafiya a yankin kaduna da kewaye yana ɗaya daga cikin muhimmiyar gudunmawar da ya bada idan ka duba ya shawarwaro rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyuka ya je da kanshi wani lokaci ya yi saƙo ya tura aje a warware rikici da ke faruwa tsakanin manoma da kuma fulani ya sha zuwa musamman rikici da ya kamare a jami'ar abu wanda babu jami'a kamanta a duk fadin afirka wurin girma da yawan ɗalibai da kuma irin ilimin da ake badawa akwai lokacin da aka waye gari wasu mutane suka taso sai sun durkusar da wannan jami'a saboda ci gaban da take da shi musamman 'yan kudancin najeriya dinnan me ya faru rawar da ya taka wurin tabbatar da an samu zaman lafiya jami'an nan ta ci gaba allah kaɗai ya san iya adadin shi wanda har yanzu gashi ana cin gajiyar wannan abubuwa sannan maganar zeda zare education authority development authority uh, agency wanda aka kafa an kafa ta ne da yawon mai martaba sarkin zazzau bawan allah nan ya jawo manya-manyan mutane na lardin zazzau da waɗanda suke wajenta don su tallafa ma mutane masu karancin karfi wurin bunƙasa ilimi da kuma tafiya wajen ƙasa ma da manya-manyan jami'o'in da ke cikin ƙasar nan a tallafa musu su samu dama da za su yi karatu don idan sun dawo za su raya gidajen su yi mai martaba yana da wata hikima guda ɗaya a tunanin shi shine yau idan aka waye gari kai dan talaka ne ka zo ka yi ilimi to a tunanin shi wannan gida fa ya ɗaukaka saboda wasu malamai suna cewa ilimi yana ɗaukaka gidan da ko kango babu idan baka da mulki a nashi tunanin baka da mulki baka daga cikin waɗanda za su gaji sarauta kuma kai ba mai kuɗi ba to kada a hana ka damar samun ilimi to idan ku ilimi ya samu mulkin zai zo arzikin ma zai zo kamar yadda annabi suleiman aka yi masa aka ce ya zaɓi ɗaya cikin uku sai ya zaɓi ilimin sai aka bashi mulkin duniya sai aka bashi arzikin duniya gaba daya saboda haka hikimar mai martaba sarki alal shehu idris shine idan aka ba talakawa ilimi tare da sana'o'in hannu wanda za su dogaro da kawunan su wallahi wata rana za a wayi gari waɗannan mutanen da ake mai da su ba komai ba wata rana su ne za su zamanto komai to shi yasa ya ba da ƙarfi wurin maganar ilimi zai shi yasa za ka ga idan ka duba fannin lafiya kafa shika asibitin shika yana da hannu a ciki waye ministan a lokacin dalhatu sarki ta bida ya jawo shi ya nuna mishi ga abin da za a yi kuma aka yi aka kai ga nasara maganin samar da ruwa ruwan sha a zaria yana da hannu a ciki yanzu gashi an waye gari project din yana nan kuma ba shi a raye amma kuma zai ci gaba da amfanin al'umma to abubuwa da yawa za a tuna shi musamman idan ka duba za ga sarki ne wanda ya yi da abu guda biyu abu na farko shine ya yarda da mai jama'a hidima ya hana shi don ya hidimta ma jama'a dama an ce shugaban al'umma shine mai hidimta ma jama'a to ya yarda da wannan theory din abu na biyu kuma ya yarda ya je duk inda ya kamata ya je don ya jawo ma jama'a alkhairi dan an ce shugaban jama'a shine mai amfana ma al'umma so ya dade yana amfana ma jama'a yankuna daban-daban. Wato dakta ashe dai akwai aiki wajen cike gurbin wannan sarki. Akwai aiki ba dan kaɗan ba saboda me shi babu inda ya bari ne. idan ka duba bangaren noma babu abin da bai yi ba na kokarin yadda za a yi ya jawo hankalin jama'a musamman malamai waɗanda suke rike da almajirai su koma noma noman nan da suke yi shine zai tallafa musu ya sa su tsaye da kafafuwansu su kuma dogaro da kawunansu ba tare da ana cin musu cin mutunci ba idan ka duba da kyau duk gidajen na malamai na cikin lardin kasar zazzau sarki sarki dr shehu idris ya rike su hannu biyu dubi gidan sheik abdulkadir zaria waye ke tafsiri a masallacin gidan sarki kalifan gidan ne sheik sani kalifa ka duba in ka duba za ka ga gidan sheik ladan sharehu ya rike su idan ka duba limamai akwai irin abubuwan da yake yi na ta bayan kasa wanda labari ne yake zuwa mana bayan rasuwar shi cewa ga irin gudunmuwar da yake badawa a kai gidaje ta bangaren kuɗi kayan abinci da sauransu gidan su maji isaka gidan su shek malam na iya da sauran waɗannan bayan allah da allah ya karɓi rayuwarsu gidan su shek shitu kusfa zaria duk yana kai taimako da gudunmawa ta bangaren taimaka ma al'umma shi gidan shege huza zaria duk waɗannan mutanen ya biya rike su hannu biyu saboda yana tunanin a duniyar musulunci babu malamai irin waɗannan kuma yana da ga cikin abubuwan da ya yi wurin jawo hankalin wa'insu malamai waɗanda babu su a lardin zazzau a wancan lokaci su zo su zauna a ƙasar zazzau don ci gaba da amfana ma mutane musamman mahaddada alkur'ani marubuta alkur'ani marubuta littattafai da sauran abubuwa makamantan waɗannan saboda haka gudunmawar da ya bada gaskiya bizibillahi samun wanda zai cike gurbin nan sai an ɗauka sai an ɗauka. sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihin burkina faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai har ma da waɗanda suka fara wato irin su bala muhammad damban da garba na halikan ba da dai sauransu na saurare har yanzu dai ga basanin tarihin nan na arewa house dr salisu bala da ƙarashin amsoshinku wanda zai ɗora daga bayanin shugabancin ƙasar da cewa daga baya aka samu wasu shugabanni aka samu wani da ake kira lieutenant colonel sangule lamizana shine ya jagoranci kasar a wannan lokaci sha hudu ga watan yuni na shekara ta dubu da tara da saba'in mutanen kasar burkina faso suka haɗu shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban wanda a wani lokaci ne aka samu wani irin tsari sojoji da farar hula suka haɗu suka gudanar da mulkin kasar a shekara ta dubu da tara da saba'in da bakwai bayan an canza zarin mulkin aka sake zaben shi lamizana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula hmm. wannan ya tabbata shekara ta dubu da dari tara da saba'in da takwas bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ɗalibai suka zo suka ci jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mafi da suka shiga ciki to daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani jiyu mulki a 25 ga watan nuwamba na shekara ta 1980 wanda ya samar da wani konel ake ce masa saye zabo wanda shi ne jiya mulkin wato shugaban kasa lamizana wanda ba a zubar da jini ba ya kafa kwamiti na shugabancin kasar karkashin jagorancin sojoji da sauransu sannan daga baya shi wannan kwanan zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin kungiyoyin ma'aikata da kungiyoyin 'yan kasuwa da ɗalibai wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara biyu da darewa kan mulkinsa wannan ya tabbata kenan a watan nuwamba bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu da dari tara da tamanin da biyu wanda shi major dr jen baptiste quadrago shi ne ya ma wannan shi kuma juyin mulki su daga baya ana nan ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar rasha wato mulki irin na gurguzo. aka samu wannan saboda ba don komai sai don saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ya sa manya-manyan littattafai da ƙanana suka shigo ƙasar daga ƙasar rasha da kuma ƙasar china aka samu wasu daga cikin ɗalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in ƙasar wannan shi ya haifar da masu son juyin juyi hali a tabbatar da mulki kan turuwar tsarin gurguzo gargashin hmm. kaftin thomas sankara wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan janairu na shekara ta uku amma daga baya da matsi ya matsi tare da taimakon wani da ake ce masa captain blaise campore da sauran wayansu mutane wanda suke goyon bayan thomas sankara sai aka yi juyin mulki na hudu wanda shi ya tabbata shekara ta dubu dari tara da tamanin da uku shi wannan juyin mulki shi ya samar da thomas sankara a matsayin shi na shugaban kasa daga baya sai aka kashe shi thomas sankara a sha biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu dari tara da tamanin da bakwai sannan sai aka dora blaise kamfore a matsayin shugaban kasa bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan blaise kamfore din ya canja tsarin mulkin sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara bakwai ko daga shekara bakwai ya koma zai shekara biyar amma kuma babu canji babu tsarin da zai sa kuma shugaban kasa ya sake dawowa to bayan sun koma nan sai aka sake zaben shi saboda constitution din an tsara shi daidai da abubuwan da shi blaise kamfore yake da shi a watan nuwamba na shekara dubu biyu da goma kaga ya shekara biyar yana mulki kenan shi blaise kamfore ya sa aka sake zaben shi kuma a wani tsari na shekara biyar bayan kuma dama can shekara biyar din ya kamata a yayi a ce ya sauka. Mm. Ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira Hama Arba Diallo wanda shine ya zama na biyu. Mm. A watan Afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karya gadon bayan mulkin shi Blaise Kamfore a wannan lokaci. Daga dan aka samu wani da ake kira General Hanore Traore ya ba da sanarwa cewa an sauke wato blaise kamfore daga kan mulki aka samu sabon shugaban kasa yakubu isa gzida sannan watan sha bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da sha hudu aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira michael kafando aka zabe shi don ya maye gurbin zida a matsayin wanda ya rage kasar bayan an rubuce gwamnatin blaise kamfore kuma an samu juyin mulki wanda bai yi tasiri ba wannan ya faru a sha shida ga watan satumba kenan na dubu biyu da sha biyar mm. wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasa da ake kira burkina faso wace asalinta ana kiranta da kofa bolta to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi dr salisu bala na arewa house kaduna da wanda ya haɗa mana sautin haili hailu da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe. kuma ga wasanni a takaice. Wani ɗan wasan ƙasar Algeria Elias Cheti ya kamu da cutar coronavirus ana saura kwanaki shida a fafata wasan sada zumunci tsakanin ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya da takwarar tata ta ƙasar Algeria. Ceti da ke taka leda a ƙungiyar Esperance ta ƙasar Tunisia ya shiga zaman kulle na tsawon kwanaki goma. wanda hakan ke nufin ba zai sami bugawa kasar wasanninta na sada zumunci ba da za ta buga da najeriya da kuma mexico an shirya kasar za ta kara da najeriya ne a ranar tara ga watan nan na oktoba inda ake sa ran kocin kasar jamil belmadi zai fitar da sunayen 'yan wasan da za su wakilci kasar a karshen makon nan a can farko dai an tsara najeriya za ta buga ne da kasar ivory coast a wannan ranar to amma kasar ta ivory coast ta aike da sakon ba za ta sami damar buga wasan ba lamarin da ya sa najeriya da ta juya kan zakarun na nahiyar afirka a wani labarin kuma yanzu haka dan wasan kungiyar liverpool ta ingila sadio mane yana zaman killa cewa bayan an auna shi yana dauke da cutar coronavirus kwanaki uku bayan da kungiyar ta ba da sanarwar cewa wani dan wasan ta thiago alcantara ya kamu da cutar kungiyar ta liverpool ta ce mane ya nuna kananan alamomin cutar ne to amma yana cikin koshin lafiya da kuzari mane dan kasar senegal mai shekaru 28 ya buga wa kungiyar tashi wasan da ta buga da arsenal a ranar litinin to amma bai buga wasan da ta kuma bugawa da kungiyar ba a ranar alhamis da ta gabata kungiyar ta fitar da sanarwar cewa tana ci gaba da ba da kulawa sosai ga 'yan wasan nata da ke dauke da cutar kamar yadda sharuɗa da dokokin cutar covid-19 suka tanada a ranar litinin kuma hukumar shirya gasar firimiya ta ingila ta ba da sanarwar cewa an sami mutane goma sun kamu da cutar ta coronavirus a gwajin da aka yi na baya-bayan nan adadi mafi yawa tun somawar kakar wasanni ta bana a ingila din kuma kungiyar kwallon kafar chelsea ta lallasa crystal palace da ci hudu da nema a wasansu na gasar premier a yau asabar a yayin da ta zuba kusan dukkan sababbin sayan 'yan wasanta ciki har da na baya-bayan nan wato mai tsaron gida edward mendy chelsea din ta sha kashi a wasannin ta biyu na baya-bayan nan inda ta tanam ta doke ta ta hanyar bugun penalty a gasar karabawo bayan da ta yi waiwayin baya ta yi kunnen doki da kungiyar west brom da ci uku da uku a ɗaya wasan ta premier ta yau kuma everton ta doke brighton da ci hudu da biyu murtala faruk sanyin na a washington dc Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da zama a wani asibiti da ke wajen birnin Washington tun bayan fitar labaran da ke nuna cewa ya kamu da cutar coronavirus. Shugaban ya aika sakon Twitter a daren jiya Juma'a yana mai nuna godiyarsa da ƙauna ga jama'a. Trump ya wallafa cewa na ga komai na tafiya daidai. na mai godiya ga kowa da kowa inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan haruffa a sakon nasa wata takarda da likitan shugaban na amurka dr sean conley ya aika wa sakataren yada labarai a fadar white house kelly makaneni ta ce a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na nan kalau ya kara da cewa shugaba trump baya bukatar wata na'urar taimakawa numfashi to shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na amurka tare da iyalinsa bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakin sa melania trump sun kamu da cutar ta covid-19 a dai ranar juma'a shugaban na amurka ya sanar da hakan a shafinsa na twitter babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aika da sakonsa ga shugaba trump da uwar gidansa melania trump inda ya musu batun samun sauki cikin gaggawa thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar Kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa a huta lafiya ma assalamu.